وعلى سوءه الدنيا بأنواع شروطه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذكا يقول أبو جياسن تبتد الله سبحانه وتعالى mahal cinmu mai kowa mai komai wanda ya ja kwananmu da rayuwarmu da numfashinmu zuwa wannan wata mai albarka Allah mun gode maka rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd hamdan yaliqu bi jalalika wa 'azimi sultanik godiya da Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan babbar ni'imar da ya mana ta kasancewar mu kurayayyu waɗanda suka bude ido suka ga suna da rai a wannan yini mai albarka yinin ɗaya ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin mata zuwa madina na da shekara 447 wanda ya daidai da 18 ga watan fabrairu kenan ko shekara ta shida. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka A markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin tsara waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki masu daraja kwanaki na musamman kwanakin watan ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da zubewa a gaban shi cikin ƙanƙan da kai da neman agajinsa Allah ya tausaya mana ya yarda da ayyukanmu Allah kamar yadda ka ja kwananmu zuwa wannan wata mai albarka ka kaddara mana aikata ayyukan alkhairi a ciki tare da neman yardarka kai kadai idan ko mun aikata Allah ka azurta mu da samun karbuwa kafin mu ci gaba da shimfiɗa da bayanai akwai rashe-rashe da aka yi da yawa waɗanda ba za ka iya ƙididdige su ba inda idan za a yi la'akari da rashe-rashen tun da wannan majalisi ne na ramadan kaga sai mu fara la'akari da waɗanda muka rasa tun daga ramadan da ya wuce sai na za ka iya ƙididdige su wannan zai taimake ka bawon allah ka ƙara tuno da ni'imar da allah ya maka su waɗancan da suka tafi laifin me suka yi suka tafi ko aka tafiyar da su sai kuma wata nagarta ce da kirki suka bayyana a rayuwarta aka ga cewa ba a ɗaga maka kafa kila ma tana hararo waɗanda kai ka san a ma'auni na nagarta sun fi ka amma suka tafi in ka fahimci wannan sai ka tsara zage damtse da himmatuwa wajen shuka alkhairi ya amfani da damar da Allah ya baka amma a nan kusa akwai saurayi ɗan uwa takwara kuma aljamil kenan ko saurayi da ya shahara da alkhairi da ƙoƙarin neman na kai da ƙoƙarin rufa ma kai asiri Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa kwanakin baya ba da daɗewa ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa ya haskaka makwancinsa ya da ayyukansa Ga haɗa mu da shi da sauran ‘yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a jannatin Firdaus. Bayan haka akwai roƙon addu'a, roƙo na musamman, bawan Allah yake so a sanya shi addu'a, kun san kowaye wani sauni ne. su yi mun addu'a ba. Ah, akwai injiniya muhammad kabir wanda ya gabatar da jawabi wanda su ne waɗanda suke tsaye akan gudanar da shirye-shiryen wannan tasiri matarsa ba ta da lafiya akwai bukata ta musamman a ah, ‘yan uwa musanya ta a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya sanya jinya ta zama ta kafara ya Allah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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما خبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما الذين هم محسنون الله يسلم يا مولانا Allah ya ƙara albarka malam Usman Allah ya shi amma gaba ɗaya amin ya jama'a daga cikin abubuwan da ya kamata mu ambata kafin mu ci gaba da shekaru shi ne littafin yinmu mu nemi yardar Allah da halartar wannan majalisi shi na ga al'umma an haɗu cikin shauki cikin annashuwa cikin karsashi ko mu yi ƙoƙari mu nemi yardar Allah ibn al rahimahullah yana cewa da yawa daga cikin mutane sallarsu takan fara samun inganci ne tun daga fitowarsu daga gida ha ne alaƙar fitowa daga gida da kuma sallah ai ban shigo masallacin ba Allah gafar ta bada a'a ka yake cewa abinda zuciyar ta cika da shi irin tafiyarka duka suna tasiri in ka zo ka tabbarta sallah ka shiga sallah wajen samar da kusu'i da kusanci da to sai na aro wannan maganar kai ma fitowarka da abin da zuciyarka ta cika da shi na fito domin in ji maganar Allah in ji kaza in ji kaza in nemi sani na addini in amfana da abin da zai taimake ni wajen bin Allah karka fito don wane ne karka fito don kaza ita waɗannan ba su ne ma'auni ba ka zo don maganar Allah ka zo domin ka raya ka raya lokacinka da wani abin da zai taimake ka wajen bin Allah da haskakuwa da hasken maganar Allah idan zuciyarka ta cika da wannan to idan ka zo zamanka a madarisin zai sha ba ka zai sha ba sannan abin da za ka rike a matsayin guzuri da za ka tafi da shi ma zai sha ba saboda me ka san da wata manufa ka fito saboda haka wannan ina so ta zama magana mai wanda amanta da ƙararrawanta za su rika maimaituwa a kunnuwanmu a kunnuwanmu lokacin da muke fitowa lokacin da muke zama a majalisi ko kuma idan an tashi Allah ya azurta mu da neman yardar da shi kaɗai Allah ya da ayyukanmu mun saba ji shekara kirsan da za a fara tafsiri mukan ɗanyi wata tafiyacciyar shimfiɗa bayan bitar bayan gaje ko kafin bitar ko kafin bitar abubuwan da suka gabata ko majalisun karshe na karatu ayoyin da aka tsaya a kansu mukan ɗan yi shimfiɗa da hanyoyin da mai azumi zai ci ribar wata tare da ɗan ambato kaɗan ko da kaɗan ne na martabar ƙur'ani domin ka san martabar majalisin da kake zaune ko kuma ayoyin da kake ji na ƙur'ani ka san irin yadda ya kamata ka ɗauke su yadda ya kamata a ce sun samar da tasiri a cikin zuciyarka daga nan sai mu sadar da wannan mu haɗe da inda muka tsaya a karatu kamar yadda na ambata a baya ka buɗe ido ka ganka kana da rai har yanzu kana da numfashi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ni'ima ce kace Allah ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa yake musu dalili saboda kwanakin da aka ɗiban musu ba su ƙare waɗanda kwanakinsu suka ƙare sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku tashi ku tattara ina ku na ku koma ku bar duniya Ka koma ga mahajjacin idan ka fahimci wannan ko fahimtar wannan zai taimake ka bawan Allah wajen amfani da damar da kake da ita yanzu akwai wani ɗan uwanka akwai wata matarka akwai wani mahaifinka wani da yake neman damar ya ce asar ba amma bai da wannan damar saboda kalmomin da sun kare a duniya kuma ya bar rayuwa Ko kai yanzu ba wai ka ce astaghfirullah din ba ka ce ma astaghfirullah kuma a cikin ramadan yin astaghfirullah a wajen ramadan ya sha bamban da astaghfirullah a cikin ramadan kamar yadda na nafila raka'a biyu a cikin ramadan ta sha bamban da na nafila raka'a biyu a wajen ramadan kamar yadda sadaka a cikin ramadan ta sha bambam da sadakar da ba a cikin kamar yadda ciyar wanda aka yi a cikin ramadan ta sha kamar yadda zumuncin da aka yi kamar yadda aya ɗaya da aka karanta aka fahimce ta duka waɗannan da sauran ayyukan alkhairai to kimarsu da martabarsu da darajarsu suna da fifiko idan ba a cikin ramadana aka yi su ba kamar yadda muka sani ayyuka suna tsara martaba da asanadiyar dalilai da yawa ayyuka sukan yi martaba su ƙara daraja sharafin makan saboda darajan waje kamar kai na fila raka a biyu a ka'aba ko a makka ko kai na fila raka a biyu a masallacin manzara a ko kai na fila raka biyu a biyu a baitul ko kuma ka tashi ka je masallacin ko ka ziyara kaga sharafu al makan darajar hakanan ta'azumu al'amal wa tashruf bi'irri wa sharafi az-zaman abin nan ayyuka suna ƙara martaba da kima saboda ne saboda darajar lokaci kamar darajar wata ramadan da ke kamar darajar lokaci cikin dare sulukun lailin a sulukun lailin a sulukun lailin ko misali za ka iya cewa to abin nan yanki ƙarshe hukun ƙarshe na kasan ƙarshe na dare kuma a cikin watan ramadana ta ga an haɗa tsakanin martaba da kima guda biyu ke to idan da za a samu ga shi dare abin nan ƙarshen dare sannan kuma a cikin watan ramadana sannan a garin makka kaga an samu sharaful makan wa sharafu al-zaman sannan ayyuka suna tsara kima jama'a wani lokaci ta sanadiyar ko idan aka yi la'akari da mai aikata su mai aikata aikin kawai ke tsabar ikhlasi in yi tumbatsa sai aiki ya ƙara daraja da martaba ko na yi. kamar yadda manzala ta sanar ya ce a ɗaya daga cikin mutane zai yi sadaka da kwayar dabino idan yayi dan don Allah Allah ya karba Allah zai ci gaba da kula da wannan kwayar yana ba ta daraja da kima har ta kai nauyin dutsen kudu saboda me saboda ikhlasinsa haka ayyuka suna ƙara kima da martaba idan masu aikata aikin su kai karanci wannan yana da cikin dalilin da ya sa sallar dare take da daraja saboda karancin masu yinta ko kuma saboda wahalar da ake samu kafin a yi za ka yaki ta bacci ne da jin daɗi a tashi a aikata wannan ibada mai daraja. A takaice, ka gane cewa wannan damar da take da ita dama ce kai ko murmushi kai a lokacin da yake da kima da martaba ya samu da ba haka wani can ya mura shi ka tsara ba Allah kamar kai dan Allah <laughs> shi yasa bayan Allah na gari suke wata addu'a sai su rika cewa Allahumma kama mananta alayya bi bulughi ramadan fa munna alayya bil qabul اللهم كما مننت علي ببطول رمضان فمن علي بالقبول يا الله كما يد كيمين كوتا بمولك تر كيمين آجدي na yin arba da ramadana wannan kyauta ce daga wajen to ya Allah kai mun kyautar karban ayyuka mana in samu a karba wannan lafazin idan kai kalle shi za ka cike yake da da da da da ibtihal da i'tiraf da sana ala Allah sannan da roƙon Allah akwai zubewar zuci akwai yarda da cewa Allah ya maka ni'ima akwai kuma yaban Allah akan kyautar da yake wa bayansa sai kuma ka kamar ce ya Allah a taimake ni a karba babu abinda da Allah yake so daga bawa Allah ya kalli zuciyar bawa ya ga ta cika ta tumbatsa da zubewa a gaban shi da tsantsan da kai da nuna cewa kai ba kowa ba ne da raina aikinka da roƙo da begen a tausaya maka a karɓa idan bawa zuciyarsa ta siffanta da wannan to Allah yana kallon ayyukansa kallo na musamman kallo na kimantawa fiye da shi yadda ne aikin yake tunani kuma duk mutumin da Allah ya azarta zuciyar shi ga wannan ɗabi'ar ko wannan tsufar to ba yadda za a yi riya ta farauci zuciyarsa ballantana ta ci galaba saboda zuciyar an cika sasanninta da da ganin girman Allah da mantawa da kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala yasa a wannan gabar kamar yadda makarantar ramadana take koyar da mu abubuwa da yawa to daga cikin manya-manyan karatuttukan da muke samu a wannan makaranta ta ramadan ƙara turke zukatanmu da turtasa su su nemi yardar allah shi kadai a dukkan cikin ayyukan da muke aikata daga cikin wasiyar da ake yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja ne duk wata ƙofar alkhairi da Allah ya buɗe maka to yi kokari ka shiga ka rubuta sunanka a daftarin wannan kofar in ka rike wannan ka'ida wato za ka yi mutane wayo da yawa a ƙarshen ramadan kar ka bar wata ƙofar alkhairin da za ka iya shiga kuma a shiga ba suwaye suka shiga kofar sallan dare su gashi ta shigo suwaye suka shiga kofar ciyarwa ta shigo suwaye suka shiga kofar zumunci ta shigo tilawa addu'a kaza komai ya take wannan minal ma'rufi shay'a komai kankantar aikin alkhairi to kai kokari ka ga cewa ka shiga wannan kofar ka rubuta sunanka kitabillahi wa la yubaddal in ka yi kuma Allah ba zai goge ba inna Allah la yudiru ajra man ahsana amala da cikin kofofin alkhairai manya ƙofofin suna da yawa amma jima'u kilkumul abuwa matattaran waɗannan kofofin, a babin ibadoji to akwai abubuwa guda uku ko hudu waɗanda su su ne jagorori kuma suna daga cikin abubuwan da duk wanda ya zance su a cikin watan ramadan to hakika ya ci riba abu na farko shine azzikir bi mafhumi al'am kamar yadda muka sani dan aka ce ambatan Allah yana da mafhum mafhumul khas da mafhum al'am shi ne duk abin da ambatan Allah ne kaga karatu wannan ya ce Allah ma wa fi salata da zikir shi shi ma zikirin ya shiga ko hmm. kaga al-mafhumul am ce mafhumul am to idan ta fara da mafhumul da da da da keɓantacciyar ma'ana da gamammiyar keɓantacciyar ita ce ka ce astaghfirullah ka ce subhanallah ka ce alhamdulillah la ilaha illallah allahu Allah da makamantan su da ma'ana ita ce duk abinda ci da shi abinda Allah yake so ne ya yarda da shi kuma ya ambace shi a matsayin ambatanta. daga ƙur'ani shi mai jagora a wannan babu to da zikirin gamamme da zikiri ke ɓantacce dukkansu ina su ake so su kai ka ina ake so su kai ka kusanci zuwa ga Allah hmm? su kusantar da kai zuwa ga Allah idan kuma ana so a samu kusantuwa zuwa ga Allah sai an yi su da siga da siffar da ake so sai malaman tafsiri suke cewa ah, sanin Allah subhanahu wa ta'ala kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kafiran. yana tabbatar da wannan zikirin mafhumul amr da mafhumul khas kai nusabbihaka tasbihi Musa alaihi salam yake cewa ya Allah a hada ni da ɗan uwana Harun kaza kaza zai taimake ni kaza kaza kuma ya karfafe ni kaza da sauransu هارون أخي احجد به اجري وأشركه في أمري تنتمر كي نسبحك كثيرا تنتمر ونذكرك يا الله بأمك تسبيه ليرا فإذا كنت فائد لي أنا فشيء أبو تنك كلمة أبو تنك دي شيء مكيك وجنبهم الله ما ترك كلمة ما ترك ذاتك مكيك وجنبهم الله نبي إنك كلمة مجنبهم الله sai ya ce wani zukura ka ya Allah mu ambace ka da yawa to shi ne tasbihatan ba ambato ba ne tasbihin ambatan Allah ko kin wannan ayar ita ce kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wadhkur rabbaka kathiran وسبح بالعشي والفجر وكذا سيئ لما انا وانشن وذكر كثيرا العشي sannan wasabbih bil ashiri wal ibtar al ko kuma ma'ana ta biyu ka ce a'a an ambaci zikirin ne gaba ɗaya sai kuma nan aka ambaci wuraren da ya kamata a ƙara mai da hankali wajen ambatan musamman lokacin da yanayi ya canza rana za ta faɗi ko kuma rana take kejowa. Allah A takaice dai, kai ka kula da الذكر بمفهومين العام والخاص فكلها ذكرات القرآن kalazumci alƙur'ani kuma idan aka ce karatun ƙur'ani kada ka ce a ai sai su a rama ma da usman ce kai ma ala rama ne daidai abin da Allah ya baka kun fahimta kawai ne ce sai ka sauke ƙur'ani gaba ɗaya abin da ka iya ka yi kun fahimta amma dai a samu zumunci a samu kusanci idan aka samu saukewa kan bi haɗa ne ɗaya biyu uku har biyar har bakwai da waɗanda suke da himma su kun fahimta da na ambace da maganar sautan nan sai na tana da wani kuskure da wasu da cikin bayan allah da suke yi kuma irin yau da ya masa ya tsoron zufi tsoron zufi biyar ko goma ko sha biyar ya sauka ya sauke karatun da yake ramadan yana shigowa sai ya aje sai ya ce bari ya dawo farko wajen ya kirga adadin sauka amma haka za su rabu ta abubuwa ba haka ne a ka tsara sa wannan ai ba adadi da yawa kake nema ba dan Allah kake yi domin ka sauka gama wannan saboda haka ka sauke kila akwai wata falala da kyauta da wani kundi da za a rubuta sunanka ana jira ka kai sai kuma ka haramta maka da ka ce bari in taro da mutum mun fahimta so da haka ka tsora izifi biyar ka sauke tilawarka da ka gangaro sai aka ce yau ɗaya ga wata kila ka so irin wani ka so sai gobe ne yawa da jikin mutane sun so a ce sai gobe ko irin ka so dinka ɗan ƙarasa wani abu ga shi kwatsam ka كتارسة An ɓangaren abin da ya shafi ko mu cike wannan kafin mu ci gaba lantar ƙur'ani da ramadan kace ce ne amma babu abin da yake bayyana alaƙar ƙur'ani da ramadana kamar abubuwa da biyu akwai fiye da haka amma su ne abu na sautar da ƙur'anin a cikin ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran kuma wani abu mamaki idan ka duba yadda aka jero ayoyin azumi aka ce ci ba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum a tattaqun ayyaman ma'dudat kaman كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم asalin maganar idan ka cire jumlar al'itirabiya shigo da saukar da ƙorani asalin maganar وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان كذا كذا أسأل مرنا وكما فمن شهد منكم شهر رمضان فليصومه وما ذلك الشهر رمضان saukar da shi a cikin ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أكتشي أبنتي أتبرنا wannan wata mai daraja mai alfarma da albarka da kima wanda saboda kimarsa aka zaɓe shi aka fifita shi akan sauran watanni da saukar da mafificin littafi littafin Allah subhanahu wa da aka jama wannan sai aka dawo da maganar azumi domin ka gane ita wannan jumlar da ta yi magana akan saukar da ƙur'ani a cikin ramadana ta kalota aka yi domin ka gane martabar watan sannan kuma ka gane alaƙa tsakanin watan da alƙur'ani mun fahimta ah, abu na biyu da yake tsara tabbatar da alaƙa cikin tsaye tsakanin ƙwar'ani ah, da wata ramadana shine abinda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yayi amaliya practically a aikace kowanne wata ramadana jibril alaihi salam yana zuwa su yi tilawar qur'ani tare amma a shekarar da mazalla ta salama ya wafaci sai suka yi har sauka sau biyu a nan akwai fa'ida ashe ana so kwanakinka suna karewa ne tana kara kusantar Allah ayyukan alkhairanta suna karuwa. ba kwanakinka na karewa tana shagala da happy birthday ba kwanakinka suna karewa tana ta rikicewa da rudewa a kan sai ka duniya ba kwanakinka suna ƙarewa a duniya kana ta tunani ya za ka ƙara fada a gidanta ba sai an gafa kamalin ka fada a gida da ya albaitul wasa yana da kyau amma ya kasance faɗaɗa a gidan ta taimake ka wajen bin Allah duk wani abin da kake gani na kayan morewa da kayan tsada da duniya an samar da shi ne domin ya zama maka tsanin da za ka kusanci Allah ko ka turbuɗe shi a bayan ƙasa ka dankwafar da shi ya zama maka matsiya ko dokin da za ka tufana ka kusanci Allah shi ke ina fata muku saboda haka manzara ma sallallahu alaihi ce suke sauka sau biyu tare da Jibril alaihi salam a shekarar ƙarshe ta rayuwarsa gabanin yake nan tsakanin ramadan da mu dawo azziku bi mafhumihi al-khas yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala karfe sakaci da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki idan so samu ne ka yi ƙoƙari ka rage yawan kalmominka na magana ka kwafa makafinsu da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ana zaune ana jira, ana tattaunawa kana yawan kana yawaita ambatan Allah ba tare da kowa ya sani ba sai ta more ta samu gubini mai tsada idan karshen ramadana ya zo inda za a bayyana ayyukan mutane sai wata da cikin mutane su ce wannan yaushe ya samu lokaci ya irin wannan aiki. to ba kuma wani abu ne a iya tsabar tsabar iya tattalin lokaci ne da amfani da damar da Allah ya mace ce ke kina girki kina cikin kicin kina tasmi kina rike kina hera da tani doya ko me kina zikiri kina ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko sai a samu haskakuwa da hasken da zuciya take haskakuwa da shi na yawaita ambatan Allah. Kar ka manta. Ah, ibadar azumi da take yi ai wani kofi abin nan wani wani wani mataki ne ko wani process wata hanya ce da ake so ka bi domin a zuciyar zuciyarka sai ake so ka rage cin abinci to idan abincin abinci ya ragu jiki zai zama bai da nau'i da kasala wajen a tashi a yi sallah a yi kaza a yi zuɗi da sauransu to ita kuma zuciya sai ya fita fitafitan da za ta samu ka ƙara shillawa sararin samaniya shine waɗannan ambatan Allah da sauran abubuwan da za ka iya cewa su ne kayan aiki waɗanda za su matsar da ita kusa da Allah subhanahu idan kana so ka gane bambanci tsakanin azumin da a cikinsa akwai yawaita ambatan Allah da yawaita karatun Qur'ani da wanda ba haka ba ko da a zahiri an yi azumin kuma an karɓa to misalin su kamar mutumin da yana jin yunwa ne misali sai aka kawo masa shinkafa da miya ya ci abinci ya sha ruwa ya ƙoshi ya ci abinci ko bai ci ba to shi kuma ɗayan da ya tashi zai ci abinci abu na farko da aka ya ci kuroki ya sha ya buɗe hanyoyin jini ko hanyoyin hanji kai afuwa bayan ya gama da mintoci sai aka kawo masa sub mai ɗan zafi aka ce ga wannan kaɗan kurba da ya gama kuma sai aka kawo masa ɗan salad aka ce to ka ci wannan sannan sai aka kawo mayan aka kawo abinci bayan ya gama sai aka ɗan kawo mai ɗan kayan zaƙi ko ya ɗan sha can kuma sai aka ce ga shayi dukkan su biyun nan sun ci sun ƙoshi amma sai ta san farkon bainar ne sun san a tare bambanci tsakanin ƙoshin guda ne hmm? duka sun ƙoshi amma wannan ƙoshin shi nan wannan ƙoshin shi irin na 'yan aljanna ne eh? ko كلما halin ta من ثمرة رزقا sannan wa lahmi tsayiri ne ma ya shirin da sauransu saboda haka waɗannan wasu sinadarai ne da suke tsara ma ibadar ka ta azumi kima da martaba saboda haka har mai tsakaci Allah ya samu dace abu na gaba daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da yake da yake da matuƙar muhimmanci mu kula da shi a wannan wata shi ne karmi saka wajen zama idan ka wuni ba ka ci ba sai aka ce kuma cikin dare ka tashi kai sallah inda a lissafin ɗan adam ne wanda ya wuni bai ci ba ya gaji da rana da dare ne ya kamata ya yi ta bacci to amma ba haka lissafin yake ba sai ake so a ce maka ai wannan azumin da ka yi ta taka matakala ɗaya ce matakalar gaba kana buƙatar ka zama very light ka ba nauyi kafin ka taka matakalar gaba sau da haka rage ƙin abinci sai ka taka matakalar gaba wajen yin sallah ce sa ga shi kana da siyamu ramadan kana da kuma siyamu ramadan hmm. kun fahimta da ta ta sakaci da sallah daga ran da aka ce an ga watan shawwal za ka ji ka fara cizon yatsa yanzu inda za mu tambayi kanmu ina gajiyar ramadanin da ya wuce a jikinka yanzu a ku yi ƙoƙari ku ɗan nuna mana haushi wanda ya kyauta sau biyu da wanda ya karanta shafi ɗaya ramadanan wuce ya wahar ya shi har yanzu muna da nufina amma da yin zahabar zama وابتلت الأروب وثبت الأجر إن شاء الله لا لا يثبت ثبت الأجر الله أولا هكذا زارا أنشئ أنجوة شوال كما جم daɗi da murna wani tukabbiru Allah ma hada ko amma kuma wallahi za ka ji ana karka daɗin da wani damuwar ina ma da ka ɗan ka kaza ina ma da ka yi kaza ina ma da ka yi kaza kana da wannan damar yanzu kafin ta ce abu na gaba mai matuƙar muhimmanci a wannan wata mai albarka shine kulawa da addu'a kulawa da addu'a ah, waɗancan ayoyin da muka ambata na ayoyin azumi kamar yadda aka ambaci sautar da Alƙur'ani a cikin watan ramadan ko an ambaci addu'a a daidai lokacin da ake magana akan azumi mm. ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آيَةٌ الله يتمنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون الله يتمنى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم في أكفوما مجانا أكثر أجل daga cikin malaman balagan Qur'ani suke cewa wannan ayar da وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آية كده تكي مجانا أكام الدعاء تكي توا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا باينك سكة تنبيك إذا وتحيي هذا تبي تيسد وتأتنسو لما هذا تنسو وهي بشاري متهوى إيه إذا ذا تمرئ رأيتي دومن سن سامو مكتا أكام مسألو لنسو فإني قريب ni kusanike da su ujibu da wata zari za da an ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya kauce to sai suka ce in ka lura ana gama wannan ayar sai aka ce uhilla lakum lailata siyamir rafatu an halatta muku a dararen ramadan ku kusanci iyalanku amma banda a ranar a yinin to sai suka ce wannan wani za su alka ibadi din ta fi kusa da yinin ne ko dare ta fi kusa da yini ne saboda ibadar azumi saboda haka addu'ar mai azumi a yinin azumi tana da kima saboda ya yi talabbuti da ya yi talabbuti da da azumi Kun fahimta saboda haka azumin da ko yinin azumin da a cikinsa an karanta ƙur'ani an ambaci Allah an yi addu'a to wannan azumin ya fi kima da martaba fiye da azumin da ba yi bai samu wannan zata ba na ba ta wani da abu na game ne matuƙar muhimmanci wanda ya kamata mu kula da shi a wannan watan shine ka kula da tsarkin zuciyarka wanda wannan jagora ne ka waiwayi zuciyarka bawon Allah me yake cikin zuciyarka na datti da dagwalgwale waɗanda suke ɓata alaƙarka da Allah yi ƙoƙari ka wanke su saboda daga cikin manya-manyan darussan da ake so ka samu a watan Ramadan shine tsarkakuwar zuciya kamar yadda wani mai hikima yake cewa a tarin mazanu مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاستقره إلى cewa. makarantar magana ga ta nan an buɗe ta amma kowannan makarantar in an shiga shuka ake yi mazara a da ibadi shuka ake me ake shuka wasu ayyukan sosai idan aka yi shuka shukar idan ta fito me take bayarwa da tafhirin kulubi min alfasadi tana tsarkake zukata ne daga dattin da suke kunshe da su ko suke kunshe da su fa addi hukukahu qawlan wafiɗan saboda haka ka kula da hakkin ramadana ta ɓangaren furici har kai furici da abin da zai ya kici martaba a duniya wafiɗan kar kai wani aikin da zai taɓa martaba da mutuncin azuminka sannan wanda zaka tattafiho ilal ma'adi ya sani cewa ramadan shi guziri ne mai tsada da ya kamata kai riko da shi domin ya zama abokin tafiyarsa har ka koma da Allah. A ƙarƙashin wannan ka azumin mai azumin da zuciyarsa babu girman kai babu kyashi babu hasada babu babu waɗannan cututtukar to ko shakka babu wannan azumin ya fi kima da martaba fiye da azumin mai azumin da zuciyarsa akwai hasada da kashi da bakin ciki da sauransu wannan babu shakka kamar yadda kuma idan kai graduating ka gama makarantar ramadana na wata ɗaya ɗaya sai wannan ka fito akwai abin da ake sa ran ka fito da shi daga ciki shine zuciyar ta ƙara tsarkakuwa daga waɗannan da tun yin akwai su idan babu su ka zama ta ƙara nisan su abu na ƙarshe akwai wasu darussa da zan dunkule ko malamai suke dunkule su a cikin kalmomi guda uku waɗanda jagorori ne na abubuwan da ramadana yake koyar da mu waɗannan kalmomi su ne wasu malamai ka ji sun ce bafat ko kafaf ko kuma bakas ah, ba'un ne ramadan yana koyar da mu albazir albazir ramadan yana koyar da mu al'infa ciyarwa yin aka ce ciyarwa ko bayarwa jama'a ina so mu rika tsuke tunanin karkace shi ke nan sa alhaji wani muna jiran su ah, alhajin kanta lada yana jiranta ta kake mutunta ruwa kun fahimta hmm. babu mamaki a alhaji wannan da kake tunani wallahi idan ka ba da naira ɗari shi kuma ya cire miliyan ɗari ɗarin ka sai ta fi miliyan ɗari Ka kai da cire naira ɗari dubu ɗaya kake da shi misali yanzu ka cire wantin ne na abin da kake da shi shi kuma da ya cire miliyan ɗari ya bayar yana da miliyan goma to ko a nan kafin a zo ikhlasi wa ya fi kyauta wanda ya naira ɗari ko ba haka ba shi ya fi karanci ko da shi ya kasa ta goma ya bada ɗaya wancan kuma ya kasa ɗari ya bada ɗaya mun fahimta akwai wani alkhairi da yake zuwa gabawa duk lokacin da ya ɗauki abin da yake aljihunsa ba tare da ya lissafa ba kuma ya ciro shi gaba ɗaya ba wannan ba zai mun fahimta kila ma a ce abin da yake akan ɗin gaba ɗaya zai yi a ban je nan ba amma dai misali ta ɗauki wani abu ba tare da lissafi ba kan jaza'u min yin al'amal ba ka lissafa ba to kai ma ba za a lissafa ba in za a baka ta yi da gaggawa kai ma zai yi mutum saboda ka ramadan yudarrisu na babal bayarwa bayarwa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح أجود بالريح المرسل أجود بالخير من الريح المرسل أولا ما زال ما تسلم سبود يد يكي دجمما الخير kyautarsa da alkhairinsa yana gama kowa fiye da yadda iska mai daɗin shaka ba ta bambance tsakanin mai babban hanci da mai gajeren hanci da mai babban hanci da gajeren mutum da dogo dukkan mu muna shakan iska ba ta jin cewa waɗannan dogayen a gari da sun zuke iskan ba ta bar mana komai ba ko kuma mun gaje mun fi iskan da suke ƙasa ƙasa iska kowa yana samu ko haka kyautar madara masu salamu to kai ma ka koyi wani abu na biyu a dunkule kenan ramadana yana koyar da mu kafir ne alkaf na na na bakas ne alkaf kuma a duk cikin darussan ramadana ba wanda ya kai wannan hmm. ba darasin da ya kai alkafu a koya mata kamewa daga abin da aka hana ta. Me ne? Abinci, da mutum zai ga abinci yana halin jin yunwa, ya ci har ya halaga me yi ya ta shi shi. To abin da idan mutum ya bar shi yanzu a kira shi ya kashe kanshi yanzu kuma sai aka ce kar ya ci. rashin cin shi ne kusantar Allah mun gane hmm. to ba wai rashin cin abincin ne karatun a zahiri ba a'a yin Allah zai bukatar nomanka kamar yadda lan yanala Allah ruhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yayin yanaluhu taqwa minkum kan dabbobin da aka ce ka yanka an ce ka yanka ka zo ka yanka dan Allah shine yana lugu takwa mutu, abinda Allah yake so kenan sai ka ce sami na wa bana ta yadda aka yi da ni to an ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ka ce sami na wa bana shine takwa ko amma abin da yake wannan shi wanda yake karkace abinci daga ketowar alfijir har sai rana ta faɗi ba ala ta ɗan uwa shi ne yake kuma karkai kaya ya za ka yi awo da ma'aunai daban-daban ya za ka ki cin abinci ko da ka shiga lungu kai kaɗai kana ɗaki ba za ka ci ba sai kuma ka zo kai karya to wanda ya ce kar ɗai shi ya ce kuma kashi shi ka bi umarninsa wajen rashin cin abinci ko rashin shan abin sha fahimta wanda ya ce ta bi umarninsa wajen kinci da kinsha shi ya ce wajibi ne ka kyautata ma matar ya ce ki wajibi ne ki ma mijinki biyayya ya za ki wani kina ajiye ko ki ka saba mijinki ai wanda ya ce ki kaza shi ya ce kuma ki ya za a rika awo da ma'aunai daban-daban a kan abu ɗaya wannan shi ne karatu mun ta fahimci wannan za ka gane dalilin da ya sa muka ambaci cewa a darasa ramadana ba wanda yake alkaf alkafu kuma a larabci abinda za ka yi amfani da kare abinda za ka yi amfani da shi wajen kare abu ko kuma kamewa daga yin abu wanda shi kanshi asalin su ya ma daga nan yake kuma sun miyar kafu kafan da annahu da anna ya kufu ko ya kuku an sahibi al'ada saboda ma'abocin shi yana amfani da shi wajen kare kanshi daga abin da zai cutar da shi abu na ƙarshe a cikin duk kulallen darussan nan ramadan yana da sabar asabar haƙuri an auno maka wata magana an wulwulo maka ta yi niyyar za ka mayar sai ka tuna kana a ci na azumi to da ka iya jurewa har na wata ɗaya ba shi za ka iya kenan da ka mai da martanin ba har wata ɗaya da ya faru ba abin da ya faru to a shi ka kyale shi ma ba abin da ya faru kun fahimta hakuri hakurin nan ko ba wai sai kan cutarwa ba a'a hakuri akan Allah ya ce kar ai kaza sai ka bari kai hakuri to kai hakuri akan sauran abubuwa mun fahimta to duk wanda ya kula da waɗannan ɓangarorin guda uku da sauran da muka ambata to shi ne wanda zai ɗauko cire ɗin ƙwai na ramadanansa ya kai shi lami lafiya ba tare da kai ɗaya ya fashe ba amma kuma kuma kai da rana wanda ina jin fashe talatin da su kaga kwana talatin misalin na yi zai ko za ka karu ko cire ɗin ɗan lami lafiya amma kai dai ka san ba ka roƙo tsuntsai ka biyo kuma layin da ya fi cunkoso a cikin kasuwa to ma'anar maganar in ka roƙo kirar tsuntsai ka rika wata majalisar da kasan za a fasa maka kwan azumin ka kauce ma fina-finan da kasan za su fasa maka kwan azumin ka ka kauce ma giba da annamimansu da za su fasa maka kwan azumin ka yadda ya ga kiran tsuntsoyi din nan to wallahi haka azumi yake wani an fasa mai ɗaya biyu wani har ƙarshen azumin duk kira din ya fashe ala zalika huwa khusran Sau da haka ka kame daga abin da zai cutar da azuminka ka kame daga abin da ba ruwanka da shi da yawa daga cikin muna kutsawa abin da ba ma buƙatar kutsawa cikinsa tattaunawa ko hira wanda abin da amfani al-imam shafi'i rahimahullah yana da wata magana mai tsada yana cewa duk mutumin da yake son Allah ya haskaka zuciyarsa shirke magana duk mutumin da yake son Allah ya haskaka zuciyarsa to ya lizinci abubuwa kamar haka ya lizinci tarku ma la ya rika barin abin da is not your business